Assalamu alaikum jama'a masu sauraron studio Kalangu barkamu da haka barkamu kuma da sake saduwa da ku a cikin wata sabuwar muhawara ta studio Kalangu a yau studio Kalangu tana a birnin tano ta rike cewa studio Kalangu na hulɗa da gidajen rediyo hamsin da biyu da ke wannan ƙasa ta mutanjar tare da hulɗa da gidajen talabijin guda bakwai a yau studio Kalangu kamar da ni bayyana muku tana ta inda za mu tattauna kan wani maudu'i mai muhimmancin gaske wato batun farfado da filaye ko kuma ƙasa wata hanya ce domin dogaro da kai ta fuskar abinci shine zamu tattauna tare da bakin da aka gaito a nan ɗakin magana na rediyo da margu ku rike cewa batun farfado da filaye na kasancewa ni babban ginshiki na ci gaban tattalin arziki musamman a bangaren noma wanda kuma zai taimaka wajen kyautata harkar cimaka kuma zai bada dama na samun kuɗin shiga a fannin noma da kiwo a cikin wannan ne wato ma'aikatar ikrizata ta farfado farfado da wani tsari na farfado da wuraren da suka lalace da ba su dama a sake noma kansu wata hanya da wannan ƙasa tamu take amfani da ita domin ganin cewa kashi uku cikin hudu na ƙasar Nijar wato hamada ne amma duk da haka kuma akwai wahalhalu na canjin yanayi wato a cewar shafi na studio Kalangu a kowace shekara kusan ekata ɗari ne na filayen noma ake farfado da su a Nijar wanda ke sa Nijar a matsayi na gaba wajen yaƙi da canjin yanayi cikin wannan tsari ne na kokowa da karancin abinci wato wannan ƙasa ta Nijar take wani hange nan da shekara ta talatin na farfado da kusan filayen kadada kusan miliyan uku da dugu biyu domin a rika noma dalilin kenan a ranar 29 ga watan janairu na shekara ta biyu aka kaddamar da wasu ayyuka na farfado da filayen da suka lalace a ƙauyukan kanak da kuma abdineze da kuma tigar da ke cikin karama. karkara ta tinhiya da ke cikin jihar Tano ta yankin Zandar. Bai da wannan kuma wato farfado da fila yana taimakawa wajen yaƙi da talauci da farfado da wato mahallin mahaltu da suka lalace da kuma wato dabbobi da suke bacewa wannan kuma na taimakawa wajen yaƙi da canjin yanayi. Kamar da ni bayyana muku a nan ɗakin magana ina tare da wato magajin garin Tano ta Malam Kadiri Ala sannan kuma ina tare da Lawli Bukari wanda yake daraktan noma kuma da nan tanut sannan kuma ina tare da tare da laftaran kanan lauli tumbe daraktan jaha na muhalli da kuma yaƙi da hamada ni ne malamin ma'ada da ke jagorantar wannan muhawara. To madala kamar da na bayyana muku a yau maudu'in namu shine na yadda za a farfado da filayen da ke shirin lalacewa wato ko kuma ƙasa da take fama da zaizayewa ko kuma take fama da kuratowar hamada. Barin fara da kai Monsieur shin ko za ku iya bamu takaitaccen bayani a game da yanayin da wato tani take ciki a bangaren kula da muhalli. Assalamu alaikum. Allah da na farin farko dai sai mu muku godiya da kuka kama wannan ziyarta kuma kuka ba mu dama mai dan tsokaci bisa wannan madu'in mai muhimmanci lalle zaizayewar ƙasa abu ne da yake ƙa'ida ce da shi don kuka yi lissanin da shekaru da suka wuce. da marguta kasance rumbun tsimi ne na abinci na nijar gaba ɗaya amma kwana tashi kwana tashi dangance da irin abubuwa suke wakana fannin irin abubuwan da muke aikata mu dan adam bisa yanayi da ko kuma wani da suke sutowa daga wajen allah ya sa ƙasa kwana tashi wajen faɗin noma na wajen kiwo ne suka samu dai suke na suna ta zaizayewa shi yasa yanzu in kuka yi lissahi abin fannin noma ko fannin kiwo abin da muke girba a da yanzu kwata-kwata ya samu ya sauya saboda lalle wannan matsalar a cikin da'irin nan tamu ta tant gaskiya ne muna da wannan matsalar ta zaizayewa ƙasa eh, fannin wajen noma da ko fannin kiwo duka gaba da. Ina gode barin da wajen lautar kana da lauli tumbe eh, shin idan ana batun farfado da ƙasa ko kuma maganar kokowa da zaizayar ƙasa eh, me ake nufi idan an ka duba wannan bangare naku? To Ina muku kamar yadda mai hudu ina godiya lalle dama ce da aka bamu eh, mu waye ma mutane kai ba mu tsokaci bisan wannan tamkin don zaizaye ƙasa lalle yadda ya faɗa mayar akwai ta sosai a nan ƙasa da margu tunda zaizaya ta hanya biyu ce akwai wadda iska yake kawa kuma da wanda ruwa yake kawa don duka biyu gaba ɗaya ne suka gamu Eh, yanzu yawancin eh, in kuka ɗauke da gonakai yawancin gonakai duka sun zaizaye sun taɓarɓare abinda ake hudda da ba a samu sha to dangance da wannan ma'aikatanmu da eh, gwamnati da masu hannu da shuni suke taimakawa kowace shekara muna samun wurare ana ayyuka ana gyara su idan eh, saboda a hulhudu musu da kwarin su na da wato kamar yadda ake ta kishin kasa ko kishin hako eh, ah. kishin kasa eh, a recuperation de terre Dok ana yin shi lokaci zuwa lokaci don a samu a rage yawan fadin hilayen da suke zaizaya ko shekara ito ina matsayin wannan matsala a nan Tanatu? kamar da aka kuka mayar ma ya hudi tanut ita ce rumbun tsimi da yanzu wannan eh, wannan martaba babu ita babu ta <laughs> me ya kawo kuma wannan zai zai kasan nan ce ta yi yawa eh saboda ko shekara lalle ana yi ana yi amma kuma karuwa yawan abin iya karuwa eh, abin iya karuwa eh, kuma shi dangance da kamar ayyukan da muke yi ne kamar wani saran itatuwa wani toyi da ake yi ba bisan lokaci ba to duk shi ke kara kara zai zai gona kai eh lalle inda aka yi ayyuka alhamdulillah guri ya koma kamar yadda yake amma akwai sauran wurare har yanzu wanda ya kamata wannan aikin a ce an kammala shi. Laftar kanan zan sake dawa gare ka a cikin gundarin wannan muharabar yanzu in zo gare ka Malam Lauli Abubakar wanda kake darakta na harkar noma a cikin wannan yanki na Tanit. Eh, shin batun noma da kuma yanayin wannan ƙasa ta Tanit eh, ana batun matsalolin da suka shafi wato zaizayar ƙasa da yadda ake kokari wajen maido marhorfaɗo da ita wannan ƙasa da ta lalace. Eh, shin akwai wani ƙarin bayani da za ku eh, game da batun da mai sulimai da kuma eh, malam eh, tumbe lauli to salamu alaikum na farko dai sai mu Allah godiya da Allah haɗa mu a wannan wuri Allah sa kuma ku samu damar zauwa kuma za mu dan canza mai bisa kan wannan matsala wadda ke akwai lalle matsala ce kan mu anan gare da margu kun ga in aka diba fannin ruwan sama mutane sai su yi dibin a rika cewa a ruwan sama wanda ake a da ya hina yanzu alhali kwada bai hina yanzu ba kusan ruwan sama da ake kusan da ɗaya ne da na yanzu in ka ɗauka a misali a wanda da ruwa duka tun daga Windows Transis har zawa yanzu a cikin biro na abin da ya faɗa kamar na cikin kwamitin internet to in ka ɗauka a misali Windows Transis abin da aka samu milimita tara ne aka samu ana in ka ɗauka damunar ba wacce da ta wuce ba wannan ba wannan ba wannan ba ta wuce ba ba da ta wuce abin da aka samu biyu da takwas. kun gani kenan kusan ruwan kusan ɗaya ne ake samu kusan ko da yaushe amma abin da ke akwai kamar da yan uwana suka faɗi ne mahi yawa akwai abubuwa wanda yake su ne Umar aba isak zai zai wa eh, shiga cikin wannan yanayi da muke ciki wanda yake lalle ya kawo illa kwarai bisa kan fannin noma da kiwo shi ne cewa da mi na farko tukwana ayyuka da mutane muke yi na eh, wani eh, kamar wurin yin gonakai ko kuma wurin gyaran gonakai mutane an zo wurin gyaran gonakai duk inda dan karamin icce yake mutane kashe za su mutane ba su iya ganewa na sha faɗin shi mutane su iya ganewa cewa tuwon nan su kansu magana suke mu kusa da kwanta mu cewa suna sa bar su rayu ta wace hanya yau in ka sare dan icce ɗayan idan da hito ba in ka zo tara za ka kama wajen bilis ka hito a wurin ya fasa hito da yawa kenan abin da yake koko a bar mishi kuɗa ɗaya ne wanda zai girma kai ba mu da ke musulmi ba ko gwari mun gani in mutum zai sare icce sai ya dafa shi ya ce ina neman gawara a gare ka zan ɗebi kaza a gare ka zan yaba kaza da shi amma muna matsayin muna musulmi ke a kawo haɗa za ka ta kashe ba ba sallar ba komi kaga wannan matsala ce alhali in ka dauka kamar akwai wani bature wanda ya musulmata wai wannan bani halima wanda ya musulmata ya ce wani littafi inda yake sha sanin ubangiji Allah dangance halittun da yayi inda ya bada bayani bisa kan tuhon ice daya yace abin da yake iya tuhon ice na daya a duniya ba ma iya shi duk jama'a mu tarba mu iya abin tuhon ice da yake in ka dauka misalin sarrafa zahir rana ya mai da shi sanyi ka gani ko wannan misali na bada to ka ji kenan wajen fannin itatuwa ne na biyu wajen fannin gyaran gona ba su kamar da kwallon faɗi ne mutane an tahi tun cikin kaka mutane daga inda suka kare suka yanke hatsi kawai sai a sare karan gona a share a toye gaba daya me yake kawo me zai biyo baya wannan abin da zai ba shi ne iskan wannan na kaka mai karhin wannan in ya zo duk hehere gonak yau duk wanda ke jin mu duk wanda ke manomi ne ya leka gonar shi ya mai gonar shi haƙo mafi yawa shi kuma ya kawo wannan wannan abin ne ka share iskan kaka ya zo ya share ran wannan na bazara in na bazara in ya zo abin da suke sauran saura cikin gonar ka tsakuwa ce ɗan tsakuwa nan ya akwashe. alhali in ka aiki da ruwan da ke gare mu dama ba ruwa gare mu da yawa ba ruwan mu nan wurin bai wuce milimita 250 ne mafi yawan shi to in ka aiki ga karamcin ruwa ga gona ka da haƙo an yi abincin kirki a wannan wurin ba zai san ba. To na gode eh, Mr. Lumere an san da ku ne wakilan al'umma eh, shin ko ai eh, ana iya cewa al'ummar damargu tana la'akari da ita wannan matsala ta lalacewar ƙasa da kuma yadda ƙoƙarin da ake na farfado da ita ta yadda za a samu wuraren da za a iya aikatuwa da su. To malada. inda kawai da kuma da na gaya mu kuma da abokan wannan kina musamman lallai wannan matsala wace sun san da ita wannan matsala tun da kowa da a jikin shi ne yake ji suka ce jiki magayi suke na kwatanta muka cewa gona an ka ta yi kai noma da ka saba noma ka ƙara wuri ma sai ga abincin da kace samu ya ƙara ragewa bai kai wannan ba kenan wannan matsala gaskiya ce kenan al'umma sun san da matsala. mai salama har yanzu an sakin sun yarda su fahimta cewa lalle wannan shine matsalar wa kasar na lalace lalacewa ta ne yake kawo wannan matsalar kenan abin da ya kamata nan jama'a su yarda da wannan cewa abin tabbata haka nan ne kenan mu zan mu ci gaba da waye kanu tukun sai al'umma ta amanna ta san dalilin matsalar tabbat tabbat ce balle kwa a haƙƙat sun ganta kuma suna ji a jikinsu kenan za a diba a doki matakai tun daga can sama har zawa mu wajen mu nan ana nan muna ɗaukan matakai yanzu cikin fasalin mu na ci gaban da'irar tamu ke shafe dai sai duk shekara misalin muna cewa an san samu ne mu samu kamar mire kifere kintar kamar hektar kamar ɗari haka mun gani to shi da yake kuma mu a bisa ƙarhin mu lalle ban mu da ƙarhi wanda zamu tunkari wannan aikin tunda ba mu da kuɗi shi kuma kuɗi mobilization ce zami na abin da gare mu kan wa'ansu masu hannu da shunu su kama mu da fannin ko gwamnati shi ma bakin gwalgwado a bana ma deja min programmation kin wannan abin saboda muhimmancin shi. Eto eh, an ka duba a cikin watan Janairu na shekara ta 2022 wato hukumomi sun kaddamar da wani aiki na farfado da filaye a wasu ƙauyuka da ke cikin wannan ja ta ta Wannan yana nuna cewa wannan matsala su kan hukumomi sun san da ita da kuma suke ɗauki wannan niyya ta maido da wuraren da suka lalace haka ko ƙasa ta zaizaya su. eh shi lalle wannan matsala ce da nan da shekaru aru aru da suka waje duk ma'ikwanta da suka wanda suka wuce da mu na yanzu an ɗauki wannan abin shi ne ma siyasar Nijar ta fannin a samu maganin matsalar karamcin abinci da na zaizayewa ƙasa da yanayin wanda ake cewa canjin yanayi shanje climatic duk iya cikin eh, politikin gwamnatin kasanmu. To, na gode. Eh, eh, kana lauli, eh, eh, shin waɗannan matakai ne kuke ɗauka a ɓangaren ku na ta yadda ayyukan da suke taimaka wajen farfaɗo da waɗannan wurare da suka lalace? To, na gode. Kamar yadda mayar ya hoɗi kowace meri suna da tsarin su na PDC inda suke tsara ayyuka na cewa za su yi kashin haƙo na eka kaza eka kaza misali eh, in aka ɗauka yanzu kamar mai rikin tanut ko don a bana ma mu musu micro projet wajen hudu ko biyar wanda za a nemo eh, a zo a yi wannan ayyuka don ko shekara programmation ne muke in muka samu ko ta hannun gwamnati ko ta hanyar masu hannun da shuni eh, an san wuraren da ya kamata tare da su muke zuwa a zai a gani gurare a ce eh wannan guri ya dace a yi wannan aikin don ko haka ne muke yi ko muna muna tayar da wannan aikin to kamar dubarun da ake yi na gyara eh. su waɗannan wurare eh, al'umma ne koya musu ne ake yi kuma ya ne eh. ake su to nan dai yawancin aikin wanda muke yi shine na rabin wata rabin wata shi wannan da ake da dimilin eh akwai kashi biyu ne akwai wanda muke yi cikin gonakai akwai wanda muke yi cikin makiyaya don ku duka wannan su ne muke yi kuma akwai eh, sassaban zamani don ishe ma tana cikin tarabo na restoration recuperation de terre eh muna ana waye ma mutane kai ana gwada musu kenan muna ba da horo kamar an aka zo gari a ɗauki mutane a musu horo a je cikin gonakansu a gwada musu yadda ya kamata zan sun zo sassabe yadda ya kamata su yi gaba a kashe gaba daya a bar daya biyu uku nan muna koya musu wannan in ya shi wancan recuperation de terre kama eh, aikin da ake na na zaizayewa kasa shi in kun gani kama eh, rabin wata ne ake shi wannan rabin wata unhwanin shi in ruwa ya zo sai ya riƙe ruwa kenan kun san muna da karamcin ruwa kenan wannan ruwan in suka zo suka shiga cikin wannan ramin wannan gurin zai ɗauki sanyi har lokaci da yawa kenan ko da ruwa sun tsaya an samu dan tazara tsakanin wani ruwa da wani ruwa to wannan gurin iya da iya da damshi wani lokaci ana ganin maciyayi da suke hitowa eh to naga kuma akwai wani tsari da ake shi ma na kange eh, zaizayar kasa bisa tudanni shi ma duk ga cikin nau'in ayyuka ne na eh, kiyaye waɗannan wurare suke shirin lalace ko kuma za su lalace ba a sa himma ba mm. misali kamar ɗazu da na ce muku ai akwai zaizayewa ta hanyar iska da ta hanyar ruwa to ta hanyar iska shi ita iska in ya zo babu ice ko guda kenan inda babu ice kwashe kasa zai ya tare ta kenan wannan ne ake fixation da ake ce abin a tsaida e, wannan gurin kai ya gusa tunda ka kasa ta tashi da wani guri ta tai wani guri e, misali in kun zo nan bisan hanya da kuka taho yalla kun nura daidai hanya wannan wajen su dallin nan akwai inda e, inda aka yi wannan ayyukan saboda kan rere ya zo ya binne hanya ana yin shi saboda a kare eh, infrastructure ko a kare wani gurin noman rani duka inda dai ake da ake ana amfani da shi ana yi wani abin da a kare wannan abin garin da ake fiksasun dudin yanzu zuwa yanzu waɗannan ayyuka da kuka gudanar eh, sun samu an ciwo kan ko kuma an tsirar da wasu filaye da dama kawai ka da haka ekta na eh, a misalance kuka aka tsirar da su cikin wannan ayyuka da kuke yi eh, kamar misali zan ba ku kamar misali dai daga 2011 zuwa yanzu 2020 dizan wannan nawa an samu wajen eka dubu biyar wanda aka yi recupere a nan a nan eh, departament tanut kenan eh, daga departament ne yana abin da ya shahi komin tanut ta niya gangara walalewa da falanku. kenan ana iya cewa uh, kwalliya ta biya kudin sabulu saboda mutane sun gane kuma su kan kansu suna ba da hima wajen eh, kokowa da wannan matsala lalle lalle eh, eh, kwalliya ta biya kudin sabulu saboda a yanzu haka in kuka je garin da abun da za su fara tambayar ku irin wannan ayyuka ne in kun zo kun ce za ku da irin wannan ayyuka ne tunda sun gan unhwanin su inda babu komi ba komi bai hutowa yanzu in an yi makiyaya ce ya koma haki ya huto itatuwa sun komo namun daji sun komo nan bisa wanga tudun na kwalalla in kun gani shekarar yaushe ne muna wuce mun tada yara suna harauta mm. muka ce mi kuke a ah, akwai an ce namun daji sun komuna na mun ce ai da aka yi ai ba a ce ba ai farauta <laughs> ah, su ba su san eh, ma yara ne da suka girma ba su tar da wannan abin ba amma yanzu sun ji an ce gashi nan ana ganin zomaye ana ganin waye sun zo suna kewaya su ma wai su gani su kama misali kun gani guri ya holhodo kwa eh, don yanzu guri da dama a cikin gonakai ma akwai wanda inda muka yi aiki gona ma kamar an bar anya an bar ma aiki da ita tunda ta zaizaye ko ya shubka bai samu komi aka zo aka gwada musu wannan husa suka yi sun samu cimakar da ba su taɓa samu ba eh misali ɗaukar shi mushan gona abokina tare shi muke wannan aikin eh, eh, tun da ka taɓa bari in koma malam lauli shin irin waɗannan ayyuka eh, tabbas suna samar da albarka ga al'umma idan an ka dubi yadda bayanan da kana kana layi kan yadda suke ta yadda ake shin aikin tare kuke yi koko kowa kowane bangare da nashi eh inda sake da salamu alaikum eh abokina sai dai abin da zan ci a dan ban izinin dan ko ba kaɗan na bisa kan wani libya ito a takaice saboda eh, lokacin ma na ga yana ta gaugata e eh, kamar wasu abin ya koma kamar da ake cewa da kwai da kaza ne a cewa ya yi wani yanzu in ka leƙa wannan canjin yanayin shi kan shi wannan da sai a ce zai kasar wannan wani hunne ma ita kawo shi tunda ita kuma zai kasa kuma ita mai kawo ta kamar abin da muka faɗi eh, kamar ɓannar da ake yi fuskan kan itatuwa wani kashin itatuwan da ake ba wani gyaran gona kai bane ba wani kawai banna ce alhali in ka sare icen wannan zai zama to ruwan in ya taho kamar da kwallon hudi in aka yi ruwa in ya taho kawai ta ya ba abin da tsare shi yanzu a zaman da muke yanzu a cikin marukin wannan yanzu ba mu da malaka da kuma malaka ake yi bayan wannan eh, me ake ci mishi ba mu da wannan abu rozi me ake ci mata raba abubuwa ne wanda ke da su kan suke da fama yanayi to wannan yanzu yanzu sai a yi ruwa a yanzu daga inda aka yi ruwa a yanzu minti talatin sai ga iska na wurare tashi a wurin to kun gani kenan wannan abubuwan ne wanda ke mutanen mai uwa da Allah ya kamata su iya ganewa wannan da ake cewa su bar itatuwan wannan itatuwan wannan amfani gare su a cikin gonakansu gyaran gona wannan shi kansu a share a sare a share kin wannan su barin shi da da barkun musan wannan ba abubuwan da suka shigo mai yanzu to kenan kamata in ka sare karatun da kaka ka bar shi a zubda a cikin gonak ya tara ka tara ma kasa in ya tara kasa nan ne zaka samu wannan abu ka ji mutane sun ce maka wai munin munin da marugu wai in baka wanda ake tunda kaka ka samu injuwa bayan ka buga gona kadala ta zaka samu wani ba cikin ta bai wa. yanzu wajen fannin abin da ya sa wannan ayyuka lalle kamar da kwallon faɗi a fi billahi mun ga amfanin su tunda eh, a kora da yake zan ka dauka misalin bana da yake mun yi tare da wannan aikin ta da kurarushi mun yi nan cikin kwamitin tanit mun cikin kwamitin kangara da kwamitin walelewa in ka dauka kamar da muka shi wani gari da ake ce ma na arewacin arewacin tsamiya da muka ci wannan gonakan da sun ma bar wurin sam ya koma haƙo ne amma banda da aka zo a kishin haƙon nan mai garin shi da kashi ne cewa gonakansa masu can gonakan su can su na da ta baro su ma ya koma nan wurin kawai nan ne na kuma aikin da ma dukan shi gaba daya ka gani ko da ke karamcin ruwa dan ka matsala amma alhamdulillah hada haka nan a gaskiya a kisasin da muka yi abin da zai samu a cikin eka guda zai hitan bi na dawa alhali ku da wani wurin bai samu komi. E, eh, shi ne yake sa in ma wannan tambaya ganin ka eh, wannan aiki na farfado da wuraren da suka lalace ko kasa da ta zaizaye yana iya taimaka wajen yaƙi da karancin abinci a cikin wannan ƙasa tamu. Tabbas yana yaƙi da karancin abinci saboda me ya sanya na ɗaya kwanan inda aka gyara wurin wannan za a samu abinci isasshe ko da yake mahi yawa mutanen mu kamar da ne faɗi da kashi gari gari ba su har tambaye ka suna san ayyuka irin wannan to su wa'i mahi yawa wasu abin da suke tambaye ayyuka irin wannan saboda da yake kamar kuɗi ne ake badawa ya dan dafa musu wajen wannan amma kuma inda aka gyara a gaskiya ana samun abinci isashe sai dai a nan wurin za abin da zamu ce mutanen mu kullum muna kwanta musu su iya gani da abin da aka zo aka cikin gonaka kakka ce kuma sai ka jiran wani proje in ya zo da aka yi dai ka gani kai ma ka yi ne nan gaba shi ne zaman to kai gani abu kuma kowa dole suka suka wani aikin kenan su ma sun kwasa su cikin gwada kansu. To yanzu kamar eh, wuraren da aka maido da martaba su wato filayen da an ka aka yi kishin hukudin eh, ana barin su ko kuma wasu aika za a yi kansu ba sai an jira lokacin damina ba. Sai lokacin damina ne mu mahikiyar sanarwar wanda ke da damina ne. Tunda dama da ake yi kamar da kwallon faɗi kamar ruwan sama da in an yi wani inda ke kamar farara ce. Kaga zan ka ɗauka kamar nan ga ta wajen polisan wannan yammacin polisai kaga yanzu kamar wannan in ka ce yi aka yi nan wurin dawar da za a yi ba kaɗan na mace ba kenan mafi yawan su inda yake ruwan in kamar inda yake fara ce wannan akwai wanda ake a gyara shi in kuma da gangarawa ce ke daga dutse shi ma akwai wanda ake a tare su kenan mafi yawan su wannan aikan basu kan fannin noman damana ne mm, na gode eh, misali mayar eh, tambaya ta waɗannan ayyuka da kuka taɓo a dasu eh, ana buƙatar zunzurutun kuɗi shin kuna da halin gudanar da irin waɗannan ayyuka duk da cewa ayyuka ne na kishin kai da kai musamman da an san da yankin da margo yanki ne na noma da kiwo kuma to Allah yanzu kan ci wannan na harin harko ina son ƙara jan hankalin mutane dangance da muhimmancin wannan aikace-aikacen na walhudo da ƙasa kun san yanayin da yake mu kullum ƙaruwa take kuma abinci yana karamci kenan na dubara ta isa mu samu abinci eh, bancin shi fannin eh, mai ake cewa lahiya ko abinci kuma mai gina jiki shi ma dangance da yake ana samun dama a samu an itatuwa yanzu kun sa kamar su zogalen nan ana iya shuka su a wannan wurin wanda abubuwa ne masu amfani na fannin gina cikin nanu kamar yadda doktor na gidan gona hodi shi fannin tattalin arziki direktama da an zo an yi wannan aikin mutane suna samun wani abu kenan ka su diba wannan su diba abin da ya wannan to dangance da muhimmancin tun da muke cewa wannan abu ne wanda gwamnati ta ba mu system kin transfer da competence lalle bakin gwalgwado abin da muke da na resource namu na ce muku ɗazu wani proper lalle in muka ce mu yi su ban mu idan ba mu saboda ba mu da su amma da kowane redevance ta abin petrol da muke samu ko bani ma da kamar ɗazu eh, colonel ya ce muku ya mu tdr sai vrai zai mu yi bisa wannan to cikin ta mu abin da aka ce in ruwanka bai ishe ka ba wanka aka ce sai ka wanke idon ko to duk da wannan sai allah ka muna so mu hare wannan abun to da ke abubuwan nan kana da kuɗi ba su shigo hannunka ba ko kana son aikin yasa aikin nan da muke kamar Sitina garin karimu inda ga wuri ne tabbata ya kamata a yi shi ni program sun ce ba har lokacin zo ba mu samu kuɗin ba amma cikin ikon allah wannan kamar da kula ce mun samu partener wanda zo su kama mu su fara alashi daga ba in mun samu wannan kin sai mu ma mu ci gaba. Eh, Misali Mer wani lokaci abun yana daure ma 'yan ƙasa kai ko kuma yake shi duk wanda ya san da lokacin damargu wannan proje na damargu ya yi aiki sosai sai dai kuma kashi abun bakin ciki akwai wasu abubuwa da eh, eh, wannan wuri na damargu an ka zo ba ga ka amma ba aiki da su sannan an samu alfanu a game da wancan proje da an kai na ceto da margu kamar da lokacin eh, shugabanni da suka shuɗe suka yi kokowa ya kuke ganin za ku yi aikin naku ku to shi dai yanzu tsarin abin proje da margu kuma lokacin da aka shi gaskiya impactin shi abin da aka bari da yanzu aka tardo muriyar tashi dai ba kamar mu wanda proje ya zo bane ya ce zai yi ba ko ba gaskiya ba a inda ya zo ya aka sa gurin da aka so a cimma inda haka ne da margun nan ba haka na mashi ɗazu misali daktar na gidan gona ya kutumta yanzu kamar zaka hutar gari nan ta wajen harara na kudubat a gano wani wuri ne ya kamata a ce inda an samu an gyara shi shi kaɗai ma aka wannan ba san irin dimbin abincin da za a samu ba a rika hudda ba saboda a ci da a ci da al'umma amma yanzu ma mu muna nan muna yi bakin kokarin mu mu samu wa'annan kayan da suka yi kingi wanda adda kwai mun samu mu hanya a ba mu su a sa su mu. musamman da za a yi mai ayyukan nan na fannin noma. Me sai lumere kusan shekaru aru-aru suke kayan nan in ba a yi amfani da su ba a lalacewa suke yi. Alhali kuma wannan eh, gunduma taku wannan jiha taku tana bukatar waɗannan kayayyaki. To mala da dama ce ka bani yanzu ma zan mu ƙara kai kukanmu wajen magabata muna so su kama mu mu samu hanyar da wannan kayan na tsohon da margu. a hudu wanda suke aiki mai aiki da su saboda fannin cigaban karkaranmu na gode bari dawo gare ku eh, laftar kanal an san da wannan aiki da kuke yi na kokarin eh, farfado da kasa yawancin akwai nau'in itatuwa da suka ɓace amma tare da wannan ayyuka da kuke yi wasu itatuwa ma sun fara dawa shin kana ganin wata hanya ce na maido da martaba ciyayin wannan ƙasa ko kuma eh, gandun dajin wannan ƙasa da yanzu ba a ba a ganin wasu itatuwa ba a ganin wasu nau'in dabbobi ma to eh shi wannan aikin da muke yi na hurhuɗo da ƙasa akwai wasu irin ma na itatuwa wanda suna nan cikin ƙasa wanda in aka tona nan aka tado za ku gani da kansu ne za su hutuwa eh, wasu suna nan an taushe ƙasa ta taushe su amma da an tada wannan gurin sun samu damshin nan sai ku gani sun hutu da haki da, da itatuwa da dama akwai guraren da nan muka yi aiki wanda mutane su ce kai haki kaza ya ɓace amma yanzu da aka yi wannan aikin ya dawo eh, na ɗaya na biyu kuma muna nemowa iri da wani guri a kawo a watsa mm. eh, saboda su wanda muke aiki da su eh, talakawa su muke tambaya wani iri kuke so a wannan wurin ko ko a wannan gurin a shekarun baya wani irin itatuwa a dakwai ko wani irin haki a dakwai sai ce a akwai haki da gurin ga haki kaza iya hutuwa amma yanzu ya bar hutuwa sai mu je mu nemo irin wannan in aka tada aikin sai mu watsa shi saboda gurin shi ne dama da dan samu da itatuwa haka ne yanzu kamar ina da akwai wasu nauyin itatuwa eh, da suke zuwa daidai da kokowa da wannan matsala ta zaizayewar kasa ko kuma eh, kashin haƙo da kuke yi eh, to mu nan yawanci itatuwan da eh, muke aiki da su itace ne local especially local ake kama itace wanda suka saba da wanga yanayi kun san wanga canjin yanayi ya kawo eh, itatuwa ba kowane irin ice ne in ka sa a guri zai kama kenan mu wanda suke kama a nan yawanci wanda muka gani a gewayen hilin irin itatuwan da akwai irin su ne ake dokowa a kawo asa mm-hmm. eh, misali don kama haka ne mm-hmm. ban sani ba wajen zancen wannan ayyukan da muke yi da an ayin zancen kama ana ba mutane kuɗi to eh, lalle wannan abu ne wanda ake yi kamar duk shekara in aka zo aka gani wanda damana ta kada su kamar wannan wuraren ne ake irin wannan aikin da a tallafa ma mutane su dan samu wani abu ake kai irin wannan ayyukan ake bada wannan abin ga ko yanzu aka yi aiki cikin gonar mutum shi ma sai an zaɓi talaka talaka wanda an san bai da ƙarhin ya gyara gonar shi sai a kama mishi in ya gyara kuma a ba shi hujjoji a ce to an tada ma guri amma sai ka yi kamar misali sassaban zamani sai ka dasa itatuwa ciki kamar akwai kayye da sharshi da ake dora mishi eh don kamar haka ne ake ake eh, wannan ayyukan ake tayar shi don su wannan wannan dan abin da ake badawa kamar eh, gurin yaƙi da talauci ne saboda yaƙi da talauci kuma a talagawa gajiyayyu wanda damana ta kada su eh don duka kama tsari ne wanda gwamnati ya yi na don ya taimaka mutane kuma wanda aka yi aiki gonar shi ko aka yi garin su kenan kamar an yi wani abin da ake ce ma eh, gona makaranta duk wanda ya gani ya je ma kan shi misali kamar haka na gode e, to tambaya ta kuma ita ce shin eh, wannan aiki da ake yi domin eh, kare lalacewar kasa ko zaizayar kasa shin muna batu kan magance waɗannan abin ga miki haddasa ainihi wannan matsalar da kuke kokarin magancewa ko kuma to kamar yadda aka hudi ne duka mun dan hode shi kaɗan cikin hira mun kwatanta da cewa kun san a yanzu wannan karamcin ruwa ruwa in ba a samu ruwa ba sosai ana samun abin da ake ce ma seychelles ko dok a wannan lokacin in babu ruwa itatuwa ba sa fito sosai ba itace wasu mutuwa za su na ɗaya na biyu akwai ayyukan da muke yi gyaran gona kai da wani wani shi iyasa duk muna kashe e, itatuwa kenan shi hili dai duk inda hili yake in bai da itatuwa a saman shi ile expose kama kama an huda mishi riga an tube shi ne kenan wannan iska da ruwa sun samu hanyar da za su zo wannan gurin ya tabarware wannan eh, lokacin ana zahi sosai zahi shi ma iya kawowa guri ya tabarbare saboda akwai yadda yake yake yake lalacewa eto eh, wani lokaci mu Nijar kasashen Afirka musamman ma eh, sukan ana cewa canjin yanayi ne yake kawo da wasu matsaloli da muke can karo da su alhali kuma mu kasashen mu na Afirka ba su da eh, hanyoyi ko kamfanonin da suke fitar da iska mai gurbata yanayi ko kuma alhali kuma mu kuma muke shan kudar wannan matsala ta canjin yanayi shan wani kira gare ka ga ga 'yan ƙasa eh, ga kun mutane su san da cewa dole kowa sai ya tashi tsaye an yi kokowa da wannan matsala ta canjin yanayi to wannan eh, wannan babba me ake ce mishi gwamnati ma da kanshi iya kokowa wurin wannan masu hannu da shuni da ya kwatanta musu da cewa lalle ku ke gurbata yanayi amma mun ke shan wahala duk manya manyan taron da ake yi shugabanmu suna wannan kira suna eh, wannan kira dan saboda a samu a yi abu nan kwa to mu da nan eh, a karkara abin da mu ya kamata mu yi abin da zai abin ya zo mana da sauki menene ya zo mana da sauki mu dasa itatuwa mu yi su wanda adda kwai mu bar su kan mu kashe su in aka zo gurin ɗiba ice ba a ce dole sai an yi wanda ice a wanga yanayin namu amma ka a sare gindi a huda halshe ɗaya a zo a yi unhwani da shi in ya so ka gani ice nan zai ci gaba da rayuwa don kuma akwai eh, me ake ce mishi eh, abin da ake ce ma kamar employer kamar misali eh, duka in za mu yi wani aiki ko wani abin ga mu rage unhwani da kamshi kwarai a nan mu ma mu rage don mu samu mu rage wannan mu ma dan dan kadankin da muke saki mu wato a yi amfani da gas haka ko eh, maimakon a yi amfani da itace eh, itacen girki eh, haka a yi amfani da gas saboda yanzu mun gani Eh, lalle wa abin musa mun koma wajen wannan eh, mai ta iskan gasgo eh, na saboda sabbin makamashi ke sabbin makamashi saboda sai mun yi aiki da shi na gode lieutenant colonel monsieur le maire mu dawo wajen naku shin an san da wannan matsala ta zaizewar kasa takan zama wata hanya ta rasa wuraren noma idan ka ce wuraren noma kuma ana cewa manoma sannan kuma an ka ce manoma dole a ce makiyaya eh, shin ya kuke ganin wannan matsala za a riga kafin ta saboda waɗannan matsaloli suna iya zama wata matsala tsakanin manoma da makiyaya to lalle zai zai kasa tana aihuwar illoli da yawa wanga lissa yanzu kuma zancen tun da wuri da ake so shi makiyayi ya je samu ciyawa in babu wani wurin ya karamci shi manomi shi ma wurin noman shi ya yi karamci kuma wurin duk an kasance wurin zaizayawa ne suka lalace kenan wurin karamcin zai sa makiyaya su zo manoma su zo kenan ole da a shiga ake sai a shiga rikici ta da rikicin neman wannan wurin shine kuma yanzu ɗazu kun yi zancen lalle abin shan jama climatic shi zancen jama climatic mine ne ya kamata mu lalle wancan kasashen su suke production abubuwa ba mun ba mu ne ne kamar yadda kuren ya ce ya kamata mu shafka itatuwa tunda itatuwa muhimmanci gare shi wannan carbon kin ice iya amfani da shi kenan muka shafka itatuwa ko ma wani abun da ga yazo icce nan zai shanye wannan carbon mu ko ba mu wancan iska ta oxygen da muke bukata mu yi aikin mu kuma zai samu kasan mu ita ma kasa da ta da ake noma ita ma ta yi kwari da wannan shi yasa kenan su makiyaya inda aka wani ciyawa ta hutu ko ina manoma duk inda suka yi shuka wuri kaɗan kuma sai a samu albarka da yawa ta wannan zai sa a kiyaye wannan rikici kamar na wuri na hili da tsakanin manoma da makiya babban abin da muke so shine mu ci gaba da waye kai tunda abu in ka aka ce cuta in ka ka gane ko cuta ce ka iya kama ganinta to shine muke so kira mu tabbatar da wannan dai canji ne da kwashi kuma mu tabbatar da cewa wannan aikin na recuperation na restoration na tar da ake na tabbatar alheri ne yana kawo maganin wannan zaizayewa. To wasu suna wannan aiki na maido da ƙasa harfaɗuta da ko kuma kishin haƙo wasu kuma suna ɓata. Shin akwai wasu matakai da kuke ɗauka domin hukunta irin waɗannan mutane da suke son su kawo illa ga yanayi ga canjin yanayi kuma? Madalla yanzu shi wannan in aka yi shi wuri ba haka na ake barin shi ba yanzu aka kamar da millin a man technician ko wajen su ƙara gamu duk inda aka yi ana ɗaukar mutane wanda za yi gadi adadin lokaci kuma kociya ta hoto ba a barin haka na a lokacin da ko lokacin da ake ba da wa'adi in shiga ne za itatuwan za a sauka itatuwa wa za su iya shiga ko yara ko masu fahimta da abin ba su ciccire su ko su kakkashe su ma ana duk abin da aka yi ana nura da shi ana ko an ɗaukar matakai kuma shi aka ce wata a ɗora diya da shi a waye kekin in mutane aka waye kan suka suka san muhimmanci abin sosai su da kansu za su kula da abin na gode musulmar eh, malam lawali an san da ku ne daraktan noma a wannan jihar ta tanuta eh, shi a kuke ganin eh, eh, makomar noma idan akwai waɗannan matsaloli na harkar yaƙi da zaizayar ƙasa ko kuma yaƙi da lalacewar ƙasa to makomar da an haɗe ta shi me ke akwai yanzu kamar zancen da kuka da mayar wurin yin gona kan a ma haɗe ne kashi itatuwa ake wurin kashi itatuwa nan kuma yake ƙara kawowa ƙara lata wannan wurin ake kuma dabbobi ma bisa kan dabbobi ma matsal da muke samu mahi yawa in rana ta yi ga gamar zahi da yawa rana an ta dabbobi ba su da wurin kwanci me yake aiwawa sai ga mahi yawan dabbobi suna bari da yawa kenan ko tuhunan dabbobi ma suna raguwa to kenan wajen eh, fannin tamu da kai na mako manoma noma wajen wannan a gaskiya sai an tashi tsaye basu kan wannan abun in ba haka na gaskiya kun ga mun dauko kamar da azu da mara faɗi da murguda tashirin bin Niger yau an koma a cewa lokaci inda murguda sai sun yi tantan neman abinci ai ka san da akwai matsala kenan abin da ke akwai a nan wurin na harko da su mai da mara dauko zancen da idisa bai tsaya shine abin da shayi wannan kaya ni da nake ce muku misali na aiki project keta kayan da na gani a nan mu can ba mu da su amma wallahi kowa ya je keta yanzu ya san da ba yanayin da saba ne a da kwata kwata da lokacin da muka je haka ne kamar irin wannan namu me amma yanzu in ka je in ka cikin daji ka shiga duk wani itatuwa ne in cikin kai ka shiga itatuwa ke akwai rukumi rukumi inda muna ta samu abinci ake samu isasshe kenan mu wannan harko tukwanan wannan karahuna da ke akwai na wannan proje abin da ya kamata wanda ke da damar su yi amfani a ɗauke su a yi amfani da su wanda ba su yi wa amfani da su in wantaransu ya kamata a yi a yi wantaransu sai suna cin ƙasa sai lalacewa suke yi kenan kamata a ce ai wantaran sai aka wantaran su wa'annan community community a zuba musu in ana so ma a bar su a cikin wannan aikin da aka so na projen wannan za a yi albashi a samu wani project su project wanda za su dawo mu kuma abin da ke akwai shine eh wajen ana son a dafa manoman nan gaskiya abin da ya kamata wai shin jama'a in aka diba libi lokacin murgan ka dafi ba da kamar sai ake revolution zarta yi ko hmm. ruwa aka jayo aka kawo cikin yankin sahara yana su bai canza ba to nan wurin mu ƙasa mun da burgun na ake wanke petrol kenan mun da wasashi a ƙasa kenan ya kamata a samu wa'annan dai masu gurɓata yanayin su dafa ma magabatan magabatan su cigaba da kai kuka kuma su ma su dafa mu bisa kan duk cikin dazukan namu ya samu a samu ya zama to mu an manyan foraji inda yake ruwa zai hito yana gudu ko ina in ciyawa ce ma samu in wani isa tattauna sa hito kiwon ayi kuma cikin kanshi canjin wannan canjin kenan za a kare wannan canjin yanayin mugun canjin yanayin mu kuma yanayin kirki na da in eh, mu kan kuma kan shi insha Allah kuma ke jin nomu da kirki ya komo na gode eh, laftaran kanal ko akwai wani karin bayani za ka mana kafin mu yi sallama da masu sauraron mu a game da wannan kokari da ake na eh, kishin hako da kuma kokarin farfado da wurare da suka lalace akwai su dubaru sabbin dubaru ko kuma daidai waɗannan ne na da kuke yi to misali dubaru suna da yawa kuma kowace dubara tana dangance da yanayin guri mu dai a nan dai kamar yadda na hudi eh, wannan rabin wata shi ya ba da sakamako na kwarai ko ba ka ba akwai wanda ake mai dogo wannan da banket ta ma an yi gwada ta amma ba ta ba da ba so fasikin nan mu abin da gare mu mu na laka ne ba irin na eh, yamma ba ne wanda dutsi ne munan laka ne in kuka duba wannan busan duwatsun namu don amma a yanzu dai wannan da ita muke kuma da wannan sassaban zamani shi dai su ne manya-manya eh, husawo inda muke kwatanta ma mutane eh, saboda kuma akwai abin da ake ce ma kamar banka alimantar sadir kamar muna wayo ma mutane kai su dasa wani zogala elmaka eh, mhm. ko mhm. kamar dan guri sai ka sa zogala ko elmaka ko kuka itatuwan da dai ma wanda za su baka masu umfani sosai wanda za su sa don duka su duka husa'o'i ne wanda muke eh, ake umfani da su eh, ana umfani da su ya kake ganin to makomar wannan ayyuka naku eh, su wannan ayyuka ina tsammani sun ba da sakamako sosai an gani kuma abubuwa ne wanda za a ci gaba da yin su kuma ƙara musu da sauran sa'o'i misali kun gani eh, in aka yi wannan ayyuka muna so a samu ta huska ko gidan gona ko inaran gona a samu iri mai gaugawa a zanki sawa cikin irin wannan wurare eh, za ku gani za a samu sakamako sosai za a samu karin eh, cimaka sosai tunda in ana samun ton biyu in aka kawo iri mai gaugawa kuma mai aihuwa da za a samu tunda nan matsalar mu ruwa kaɗan ne suke zuwa kuma ko sai su tsaya da wuri kenan duka wannan fusawoyi ne mun gwada ana sa takin zamani cikin gurin ramun shi ma ya bada eh, sakamako na kwarai don kenan duka wannan ana iya ci gaba da irin wani abu ina gode eh, laftaran kanal eh, lauli eh, mr lumera akwai na sako gare ku na ƙarshe game da wannan batu wanda ya shafi wato makomar ma shi wannan yanki na damargu to ni sakon da nake da al'ummar damargu dai ba mutane ba ne ragwagi mutane ne masu ƙoƙari masu son su yi aiki saboda samu abinci na harin harko matsalar da muke fuskanta abincin noman nan na damana shi ma damanar ruwan bai isa ke ake tsaya kiran da nake a samu a zo a kama mumu dangance da noman rani in aka samu ita ma dabara ce lalle shi aka ce neman magance wani restoration kin to in wancan dabarun a cikin damana mafi yawanci duk kun gani sai a kasance ga mu da dogon rani in aka zo aka ƙara ƙarfafa noman rani kun ga nan ma inda wajen fannin abinci ne an samu abincin da zai rike kuma har mita mana mu hudda cikin cikin Nijar kai har ma a kai a wannan tunda vraiment abinci mu na da margo abinci ne wani in ku misali ku ɗauki wake fa ku diba waken da margo ina ne ba a san shi ba ina ta mana wake ne wanda duk cikin duniya mu an san muhimmancin sa san darajar su to aka kama mu vraiment ƙasa ce kuma ita ma vraiment solkin mai muhimmanci mai arziki sosai ya kamata a ce mu an sanu da shuni bancin wannan dimbin kokarin da suke ka su waiwayo a kama mu wajen fannin noman ranin nan in sha mu Allahu rabbi a hoto kunya. na gode na gode ina ganin duka duka da haka mun ka zo karshen wannan muhawara mu wadda ta shafi in batun farfado da ƙasa ko filaye da suka lalace ko kuma kishin huku ya eh, kamar da ake cewa abinda za mu rike anan shine dai waɗannan dabaru da hukumomi suka illo da su za su taimakawa wajen kare eh, muhallin halittun wannan ƙasa ta musamman a wannan yanki na damar damargu martabar damargu ta eh, wato rumbun hatsi ko kuma rumbun noma na wannan ƙasa tamu za ta maido da wannan martaba ta kamar yadda aka bayyana a cikin wannan mahara mu eh, sannan kuma muna fata al'umma su ma za su ba da tasu gudunmawa wajen gudanar da ayyukan da za su taimakawa wajen kare muhalli da farfado da ƙasa da ta lalace a rage kashe itatuwa a rage lalata muhalli domin a samu a tsira ina ganin malaman da suka taimaka mana wajen gabatar da wannan mahara na samu magajin garin wato tanut malam kadiri ala na gode allah saka da alheri sannan kuma na samu labtanan kanal lauli tumbe wato wanda yake darakta jiha na muhalli da yaƙi da kuma zaizayawa ko kuma hamada na gode allah saka da alheri sannan kuma na samu malam lauli abubakar wato daraktan noma na tanut na gode allah saka da alheri ni malam ma'ada tun daga nan tanut nake ce da ku a huta lafiya